namiji. Kada ka take ka ce kai ke gidan masu kuɗi za ka yi aure ko kuma ke ce ɗan masu kuɗi za ki aure. Kar ki manta sau da dama ‘ya'yayen masu kuɗi nan ba su iya soyayya ba. Sun fi auki a gurin su yaudara da da. Su nuna ma mata kuɗi da su kawai su dai su fita a je irin an fita outing ɗin na an je shopping an yi kaza kaza. A bar ɗan talaka bai da wannan ƙarya. bai da arzikin da ke yi wannan yana da a asiri daidai gwargwado to me yasa ɗan talaka in ya zo gurin ki yana ci yana son ki ki ce ke ba ki son talaka ke ba daga gidan talaka kika ba akwai su so da dama abinci yakan gagare su su kuma so uku a rana so ɗayan ma sai an sha wahalin samun shi amma kuma in kawo mai arzikin ba wai ba a hana ki sarki soyayya da shi ba amma ki zauna ki yi tunani ki nazari wannan son ki yake tsakani da Allah ko kuma ya zo da wani siyan bayan ni a da yaushe ina yawan gaya muku shawara ne nake baku don haka kuma in kuna mana likin kuna mana comment muna jin naku shawarwarorin da yanayin abubuwan da ke faruwa da ku a soyayyan ku da rashin jin daɗi da jin daɗi za mu dinga samun confident akan abu mu ci gaba da ringa muku kuna danna mana ƙararrawar sanarwa in kun ga saƙo ku dinga duba mana a ko da yaushe shi ma abu ne mai kyau da mu ma za mu dinga jin daɗi muna kawo muku kowane maudu'i a kowane lokaci sabida mu maudu'in mu akan soyayya ita soyayyar nan da kake jinta ba komai ba ne kalmar yaudara ce soyayyar nan kalmar yaudara ce kawai amma ƙauna ka samu wanda zai zo gurinka ya ce yana ƙaunar ka to fa yana ƙaunar ka ne to da dama mu mata mun fi so a ce mana ana ƙaunar mu mun fi so a ce ko kuma ana son mu fiye da ana ƙaunar mu. Ina!